ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون Hakika mun aika manzanni zuwa ga al'ummomin da suke gabaninka, sai suka karyata su, suka bijirewa abin da suka zo da shi, sai muka yi musu uquba da tsanani kamar talauci da abin da zai cutar da jikinsu, kamar rashin lafiya saboda su ƙasƙantar da kai ga Ubangijinsu su koma gare shi.